ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، رمز شباب على المسجد الرأسي والقبلين وتقاضي بذلك مسجد المؤثر شيء وهذا الشيء دخول هو شاقن سجد دخل دخول هو شاقن سجد معنى باوجه فاسي وشاقن سجد ومتكرم وانا كراتين من بيش الأدخولي وانا دارت كده تشندرسة دارت كده واحد وانا قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسك على الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء آه. الإمام أحمد يا رب الجنافي بن عبد الله بن عمر الله تعالى كرم كان شيئا يأخذ الماء يكن أيهم تقلوا أقول جوانا بأسد أيه زيادة فضلان يلوك نجود من ذي الله ya zo da shafaɗin nan da ma'ana bayan ya shafaɗe sai ya zai ruwa domin shafaɗin ruwa wannan shine hujjar malikiya wani da ke yin mutumin ma ilahuma kan gano da sabon tsaruwa domin shafin gurnu aka ce sunnatin sunna ce wanda ya tabbata yana haka na shine Abdullahi kan kuma Allah ya a hadisin Abdullahi zai Zaini wanda mun karanta shi a baya daga cikin hanyoyin da ya zo أقول وسكن الإمام البزكي يروي حديث رواية شاذة شيرا أمتها بأذنيه الهما ومتها بمئة بأذنيه بماء غير فضل يديه عن هذه الرواية المحفوظة من مثل جرير رواية ثم مرتفع بنفسه بماء غير فضل يديه daga nan sai ya shafi ainihin kanka da wani ruwa zai yi kawai ya kai ba ruwan danshi da ya wanke hannu kenan lafazin hadisin abdullahi bin zai na musamman mutum yana magana a kan cewa an taɓa ruwa domin shafan kai ba domin shafan kuma to ruwa yan ta take fito da cewa an taɓa ruwa ne domin shafan kundi ba domin shafan kai ba shi ka yi sun da cikin global maram sai ya kawo maka ruwa ruwayan ta haƙi a farko an fahimci wannan sai ce maka ruwa inda musulun wannan hadis ne na waje imam muslim lafi da lafazin wa masaha bi ra'atihi bi ma'in da yi ghairi fadli sai ce maka ruwa al musulun yanzu ne yake gaya maka wancan sha saboda wancan hadisi marfu'i hadisi ne shara cewa ana tattata tsoron shara sai daga asali marfu'i da abdullahi da hamad ya kasance shi yakan sake taɓa ruwa domin shara kunna da imam malik ya kaɗe da wannan asali yanzu idan mutum ya shafi kansa ya shafi kunnuwansa ba tare da ya sake taɓa ruwa ba da kuma ya sake taɓa ruwa domin shafan kunnuwan na nauye na farko me yasa saboda shi ne ma'akular rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi na guda da rubutu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗaure ya taɓa ruwa bayan ya shafi kai ya taɓa ruwa domin kuma to da ma irin hukumar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma kuma ga asali da Abdullahi da Umar yanzu wanda ya shafa kai ya taɓa ruwa ya shafi kunni me ya yi Sun na yi ko bida ko jadi jadi kawai ya ci alfarman su hage ko ko da ba duka ya yi ya yi abin da yake halar. amma yana so yi suna ba يين من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم الله وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان جابر بن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على الامامه فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. جابر بن عبد الله قال لا شعر من an tambaye shi an yi matsalar kufai to dangane da mene ne hukuncin shafa a alal imama kan rawani فقال يجي لا يجي فلا أيها من يمسح الشعر بالماء ان الداشة تجي فقط الداشة فيها كمشي كنا يروني بذي شفاء يروني حسيا حسي يا شفاء كان وانا حديثي بعض البرية تجد يا دور الشماء التنبيه كما هو من الإحسان يجب أن يتكار نبي نمسكين أما أكثر من كنوكو وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا قروة بن الزبير كان ينزل الإمامة ويمسح رأسه بالماء cewa ainihin a ba kurwa ta bada zubai kana yanzu da imama ya kasance yakan kira rawanin sa ma'ana shi a abin ya kasance yakan cire al-imama wa yamsahu ra'sahu bil sai ya shafi kan shi da ruwa min ji ya kawo mai da jami ko ya ce a'a ba za a yi shafa a kai waje ba kai da shafa ga kuma a ishafi ibn urwa shi ma yakan cire rawajin da sai ya shafa a kai قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى كفية من تهدئ بيض امرأة عبد الله بن عمر تنزل حمارها وتنفر على رأسها في الماء ونافع يومئذ صغير نافع مولى بن عمر يا تعلمهم تقول يا عبيد يا أبو عبيد ما كان عبد الله بن عمر takan شر الثمار ما da wata على راسها في الماء ta girma ta sha ainihin ma'ana kanta da a lokacin da na najiyu yake ke ta ko yake kallon ta yi wannan abu lokacin yana tsarani ba ma'ana ya halatta da ya riga ya ce wani ba lokacin yana shiga cikin gida waɗannan su ne dalilai min jihatin nakal daga imam malik da ya fara yake cewa mutum da zai shafa a kan ruwan amma kuma ya tabbata hadisin mugira ya kuma shi ba inda imamu muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ومسنا على والإمام وعلى نفسه والإمام النبي صلى الله عليه وسلم يا إشافة يا أرض الله في إشافة إشافا أتحوكسا سننتي إشافا أتحوكسا الروى نفسه المكاشن بوجهنسا على نأكد وعلى الإمامة والحسين مسح على نأكد وعلى الإمامة والحسين أي شافاء أين من تعشين قبل جوشين كم أي شافاء كرون أي شافاء كرون سبيل أما يسوي سوينا حديث ميجي كلا هذا حديث ميجي مرفوض to kai tsaye yana nuni a kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ta rawa an fahimci wannan to amma ga shi ake alana su ya ciki wa alal imama wa rasul ya nufin a lokuta mabambanta ne ko a lokaci ɗaya ne ku a lokaci ɗaya ne to da lokacin da zai shafa akwai gashin gashin gaban goshin kai na wasu da ta daga matsalan gashin kai ya shafa daga matsalan gashin kan da ya shafa idan kan mutum zai yi shafa ya kuma sauran gashin kai shi ka kuma na mace gashi kenan haƙi ne ko da mutum zai shafa a kan rauni dole sai ya shafi wani ɓangare na gashin kan haka yin wannan amma dai wallahu ta'ala abin da ya bayyana a zahiri lokacin da ya shafa haka ya fara wani kun fahimci haka rawani yake ma'ana rawani ya bar wani gashi a gaban goshin ba don haka ya shafa daga asalin inda ake gashi ake wani ba wajen sharadi ba ne ballantana ce kai ta ɗora rawani a nan sai ta matsar da shi ne za ka shafi gashin gaban goshi kun fahimci magana so da ka wancan hadisin mujira hujja ne a bakin na halatta shafa a tare da waɗannan asar ne al-mawqufa wanda inda babu wani hadisi marfu a babu fahimta a masu duka ya ce eh to babu wani hadisi marfu a babu wanda na aikin sahabbai ya nuna ba a yi misali ba ma akwai hadisi marfu a babu cewa manzo Allah kuma ya tabbata ya yi shafa a kan Allah ta yi وكل مالك من الناس على الحمار او الحمار انت غير امام مالك من يشاف اكثر والحمار لكم ما يجمركم حلم ومدان بذنب جهة أما تأكل من الدنيا فإذا فقال سيأكل في المرأة لا ينبغي أن ينتهى الرجل ولا المرأة على إمامة ولا قمار فيا ذاك وهذا ولمن منه قومك an fahimci wannan su yi shafa a kan rauni ko su yi shafa a kan marfin kan sai ce wani yasa ta ha'ala rubutu ne na su yi shafa a kan tawon ke na wannan fatuwa ta shi mawa mayu da dalilin da ya kayi ba da ta ƙarshen ƙarshen asar na wannan cikin وقيل مالك ما رجل توضا انت غير ما ما يدنيا دمتم جاء والله فنسي ان يمسح على راسه فيما تبي شافي حتى تقول حرق سيدي من شرواته ما يمرني قال الإمام اليسير أرى أن ينتهي براسك أبن من بن شيء يجي شافرته أنا يجي شافرته وإن كان صلى أن يجي الصلاة إذا يا الله يصلى فرق ويجب أن يشاف أكثر من أن يجي الصلاة إن شفت من نفسه وعيه وصلت وعيه يكفر به ويكفر له Dukkan malumci ya yi zaune haɗar walar labuni, mun kai biyar to wata ya sake arwala. Amma idan har ya yi sallah to yanzu ya yi sallarsa a kuma wata gaba da mutum da wani arwala wanda ya ba a yaƙe ta. Arwalan ba a cikakken arwala wasu. ya ka yi da zai yi shafa an yi nuna ke ilimin da ke Allah ta kawo shi waɗannan su ne da imam Ali ya kawo mana na abin da ya shafi menene hukunci Dalili na hadisi na farko da akwai na farko me yasa yake cewa menene dalili akan tajidul ma sabin da alaihi wa sallam sannan sauran asar da musulmi da shi a kan cewa ba za a shafa asar rauni da mun ji dalilin da farko asarin ya daga abdullahi kuma allah ta ala kara wa kuma shi kuma wanda ya saba hadisi marfu kuma ka zahirin hadisi marfu ba a tuzin ma saboda shafin kuma allah ta ala shi kuma wanda mutum ya ga an yi kuma gina ibn kuma da wasu da الرياض المتكبد شاطئ الكبريت الله أو ما جاء في المسجد على الخفين يا شافع كهوبيا على الكهوبي على قال رضي الله بن هايته وحدثني يحيى عن مالك عن ابن الحاج عن عباد بن الجار من ولد المغيرة بن الشوبة عن أبيه المغيرة بن الشوبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبت عليه الماء مغيرة يقول شوف أيدي سوى من الله صلى الله عليه وسلم يا كفي حاجتي في غزوة تبوك لو كان ذلك تبوك أنا سألت الجماعة يا كفي ويا رب المغيرة قال المدير كلا يقول لي ورسيم ما معكم الآن في تبيش أن سارد ولا أسارد أو ثلاثة مسلم مديري كل الإدارة وأنسان كأسان تقول المسلمين لأن نحن رمينا الله صلى الله عليه وسلم يباشر ليه أقول ليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ان الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فكتبت عليه جماعات في نزل رسول الله بسأل سوزا من حديث من يقول الباب ولفت يقول خريفي شيوا من الله صلى الله عليه وسلم ياتك هو من روان يبيع يسكين sai dai suna zama da cewa ya sa mutum za ya ɗauko wannan ruwan jirgi a hannunsa shi sa malamai sai ce kenan wannan yana nuna halaccin istinjabi da gairi ma ma wujudai ma ko da garuwa na a kan nan ke za a yi shi ba manzala ko ce mishi ɗauko mu amma da kuka je manzala ko ne yin wani buƙatar sararwa na hannun babira da ya dawo sai zuwa mishi a babu wata hanya da kuma wasu a ƙarar da shi a nasarar ya karɓa ne ya ya yi فذكر وجاءه ثم ذهب يخرج إليه منكم أي بالكفر من ذهب الذي يواجه تلك فيها تقول أن يحجر حنا يتحنى يموي حنا يتحنى يحجر فمجان يسا ممكن جدا أن أن يتوشكو سبب إنشيا من جيش الجرمان فلن يستطيع بإيه بدون السلطان مرين دي تكون يجب الرسول أن يكون يجب أنا أنا أنا to idan ana alwala ana wanke hannu har ana wanke zirage ko kenan ya iya wanke nan ɗinsa da ya wanke fuskan da yana ya wanke zuwa marafik yanzu ya ja ya ja bai fito ba yanzu a za a ja fata wanke hannu haka ba za a fata wanke hannu sai mai da hannayen ta ciki sai fito da su da ƙasar rigansa فأخرجهما من أكل الجبا فبتل يديه في وجه النايم ومسح برأسه في شافتان في شافي في شافتان ومسح على الخفين كبيرة فأخرج في الكبيرة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت حتى حتى الإمام مالك يوانا اللفظ أكون أوهام أشكل لفظ مالك لوحده وصل الجريج وصل الجريج وصل الجريج وصل الجريج akwai irin wannan da ba da yake mahfuz masaha ne wa al-imama wal فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرا بين الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف يحمه حديث لبس عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن عوف الى مسلمين وقد سلا بن مرقعه الوقت يا مال بين بركاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة التي بقي النبي هذا في يوم من يوم يوم الله ركعتين من النبي فقد أن عند صلى أمر سنة من الله نرى صلى الله عليه وسلم كيف فلما بالحدث القوة في يمينه في يسره القوة يمينه فقد أن قوة في يسره فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا مانع فلما قضى يعني قال لكل إيران قال فإذا قضيتم ما تكتمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا كذا ما نقول لوكتين دي فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلا صلاه الجهاد على من قال ان يجلس احسن فلذلك فقد وقض على ايديه فذاك رامه الركعين ما شكاوى القضاء هو أولا اللون في القرآن يكيته فأبعا سنكر القضاء هذا وانا معنا جد ما نابق في قنت هذا معنا الرامق بالتحيير فأقول كان ذكو هذا معنا في السوسي Wala kwa wani ne ke kula hakan kun aikin kyauta kun yi daidai a yanzu. Yanzu kun ga wannan sallar da sallah ke ta su bai. Kuma tafiya ake ba gida ba. amma lokacin sallah ya yi ba a saurari nan ba Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an san shi ke da goratar tafiyar da kan shi an fahimci alimama ya ce wannan dalili ne a kan wajabcin yin sallah a lokacin sa an fahimci ko da zahirinsa kamar sun jira annabi sallallahu alaihi wasallam بس جنشي بقى كده جدا مثال لكم كلا في خط في خلا لا مش أكيد في خلا لا في في خط خلا أكتر كل وقت إنسان هو لا أكيد كان دمجيرا يبقى على أبن دي غير شيء بس أكيد أنت كل خلا وقت إنسان شئنا كم كل خلا وقت شيء أكو إذا ضاع من الله إنسان أي شيء ضاع إنسان هذا شيء عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم an fahimce mu ala yi ha duka fuskoki guda biyu suna dilala a kan halarcin ko idan lokacin sallah ya yi a samu na imana a wajen tsoro so daga annabi sallallahu alaihi da kanshi ya yi bincike an hukin sa Abdurrahman ibn Awf ya kuma ba da sallah an hukin sa a zalatu sun ta hasan kun kun tsoro أنت يسألنا كما أخذ لا شيء سأخذ وما أخذ نعوه هو أخذ لا رسول سورة جاء من جاء الله صلى الله عليه وسلم يلقى الله ركاته أبا ينجو سيما قوم هو إيراتي يجسي ميجيكا سلم ذاتك الكوبة عندما يكون هذا مثبات أصلا شيء فلا لا شيء سأخذ وما أخذ نعوه Allah ta zama su su wannan gwamnatin ta cikin sauka ruwa su daya ma'ana wata ake hali ba ce fi zaman ko dalili a kan duk san aka zo masallaci ta ce ko ko ba liman mun ji karatu wannan wata malam dalla imam sallah ko ba haka ba ko da ya ta shi duk da ya zo kawai sallah في سيد أهل الإيمان سوى لبتجلى كده عبد الرحمن بن عوف أي حاسب في تارد استشارة مفهمت وانا kuma suka fahimci lalle yiwuwan hannunsa zai ɗaukar lokaci kafin lokacin sallar mai wani wannan shi ne mafi haka ya mun shafi na ganin cewa ko farkon lokaci ne aka yi wannan sallar da wani shi lokaci alaliha يمكن أن تأتي مثلا أن صلى الله عليه وسلم يا لك يا لك لك من تلك الصحابة هم في تشكيل دارهم وسيد يكون أنهم هكذا أن يكون في الدنيا الله يشتري وحدثني حمام أن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على ابن على ابن أبي وقاص. آه، تحديث عبد الله بن دينار لكما نافع مولى ابن عمر أنهما سوى عبد الله بن دينار لنافع مولى بن عمر أنهما أخبرهكم باشلا ذلك معناه أنهما يجلس أن عبد الله بن عمر سوى ابن عمر قدم الكوفة على ابن أبي وقاص وكان الكوفة وجنات ابن أبي وقاص وهو أمير الأرض ابن أبي وقاص شين أمير الكوفة فرأب عبد الله بن عمر يمر على الرسلين سيدنا عمر يتكلم في وقال من الشهر فرحة أتوان بكتنا فأخذ ذلك عليه إذا نحن فيما قال ابن أبي وقال ابن كان الشهر فرحة لأنه يجب سنين فقال أبو سعد من كفاية شيخ من كل أعراف الغفر من أعرابه in ka goma gida ka tafi mai gida ka tafi tsohon ba ko ba ta mai ka tafi tsohon kan ba ka tafi فقدم عبد الله عبد الله بن عمر ولا ومسيح ان يسال عمر عن ذلك في مسألة ابو عمر حتى قدم كاد حرة لا أسألك من أبي وقاص يا من فقال فيك أسألنا أباك كان بابنا تتنبهه في فيك كوبة تنبيش فقال لا يبن ملك هذا التنبيش فسأله عبد الله أنت أمر تنبيش يا عبد الله يا تنبيش فقال أمر أمرك إذا أدخلت بجلاك في الكوفين وهما قوم ركام فامسح عليهم إذا ما شدت التفاقم بشرك بين الشرق والغرب وكما ذكر الثاني أن هذا المسلم مثله سلامة المختلفين فامسح على الإمام الأشعري قال عبد الله عبد الله بن سعود عبد الله بن الغالي وجاء بالتلميذ في كل أيام يأخذون الغالي من أيام لا إله إلا الله ومسلم أشهر ولا يشهر من بالكعبة فقال عمر نعم وإلا أخذكم من الغرب ثم ذكر الحديث آه، كنت يا داوود الغرب ليس إذا وأن اللفظ من جازمنا بالإنسان إلى مجد هذا قلت بجلاك في الخفين وهما غالبان تنظر فكرة كلها حديث مغيرة نفسها والإمام مالك يقول لقد الإمام مالك شيني فأحويت لأنذر فلقي قلبين وقال الآخرما فإني أدخلتهما إذن الولد يرجو من أقولكم في أخباركم أن الله صلى الله عليه وسلم لكي يكون هذا الشيء ما النبي صلى الله عليه وسلم يدعه ما يشركون فإنما دخلتهما وغير ذلك أخوما بكم كمن يتفقه an gane ku an hawaye da mun فإني أدخلتهما طاهرتين وكيل يقول كبر أنا سأقفى من التقليد فوق تقريباتي سوا قفى كيلا ta كيلا كيلا ke da sarki bai ni a da kalku ma za ka da sai kun ce da ne na takalmi ne ina takalma ke ta kuma gidan takalman da tsarkin su aka kawo kenan a da kalku ma sahira ce da ne da kafafuwa ne ko da suke da zargi kenan kafa ake sa وضح shi ka kalmi ai da kafa ake da shi to amma kafa ake sawa a ciki ko ba haka bane manzo Allah ta rafi a da abu ma kawai ya da kallon ma zahira ce kenan shi da malamin ta ce ke nishin din shafa a kan hunki sai mutum ya tsaro amma sai mutum ya wanke kafan dama ya wanke na hagu sannan zai sa ko ku a idan ya wanke kafan dama zai iya sa fuskinsa daga bayan ya wanke kafan hagu ya sa fuskinsa duk ɗaya ne ko da bambanci kun da lafazin ya ce ne a da farkon masu zahirar kai zahirin yana da yala akan mukarara cewa duka kafafuwan biyar duka da su alhalin suna masu tsarki kamar sai bai zama alwallah ko da masu na alhali saboda kamar mun da zama alwallah da ba ɗaya sannan ya sa hukun na shi ne zai da amma ba ya hana in an wanke ka faɗi an sa an wanke ɗaya shi ma a sa duk wanda ka sa shi da kawai an sai da kawai ke shi kafa ko ba haka ba ne ko ba haka ba ne da kawai

idan bai kalli shari'a da manufofin da ake so a cikin ma za ka ga duka bukatun ma Allah shi cikin shi قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح راسه لما بيديه الجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمكى لا كوفيه ثم صلى عليها. آه، عبد الله بن عمر الله تعالى إشارة مغيرة وكان في الجنة في بالا لا يدور السوق الكاسوة. وانا هنا كاسوة تكون عبد الله بن عمر قرر أنها كاسوة. أقول يا ثم توضأ في أرض الله فقد تذكر في وجه حنايتك ومن سهر على الثبوت في ثم دير بنادك ذاتك من أكرمك الله وأكرمنا من تبي عليها الزائمة كلا عن خير شيئا فيما دخل المسجد دير بنادك فما سأله طيب ثم صلى عليها في شركة حكمك ثم صلى عليها فمن فيه an fahimta kun gane kuma da Abdullahi ibn Umar ya yi harwalla ya wani fuska ya wani hannu ya yi kafar kai. Har ta kafa. Ya fahimci yana wanke kafan shi. Saboda mai da da hukumi ne ke kafa. هو يقول لك ثم بكل جنازة من وجه عليها حين دخل المسجد ومن سأل فقول من صلى عليه lokacin da ya shiga masallaci aka ce mashi akar masallaci ya ji na iza na a mata masallaci ce to shi ke na mata alaƙar da da ya shafi lokacin da kuma masallaci ne sai mu da na yi mun fahimci magana kenan halaccin a tarasi halatta samun jinkiri amma idan ya zama tuba da kawo matsayin ishara a kan wannan gani mutum na arwalla ruwan arwalla ya tsaya ko makamci ya halatta ya jira a ɗibo mashi ko kuwa kai shi jikin da ruwan yake ɗiban ci game da arwalla ka ko da sai da shi ya arwalla ya sha kafe ko zai tafi hukuncin ne shiga masallaci sai da ya shiga masallaci da na ɗaya shi a yanzu ma zai ce wani abin da mutum an fahimci kenan alkawar ɗin nan ana nufin kada a sami yankewa wanda ke fahim shi amma yankewa wanda yake na kuzuri da muke ambata wanda yake a zahirin wannan wanda kuzuri za ta gano ko ba haka ba ko ya yi arwallan a wajen da masallaci masallacin yake yanzu haka dai tashi ma har sai zai masallacin da bai shafa a kan to da zai bi ki bukatar ya wanke ya wanke wannan shafara وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش انه قال رايت انس بن مالك اتى قضاء فبالا ثم اتي بوضوء فتوضا فتزوجه يديه الى الفقين ومسح براسي ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى فإن ابن عبد الرحمن بن لقيش يجي سوايا بأيها أنا كمال الله تعالى شكرا مجردا أتى قباء يادو قباء قبالا في بول ثم أتي في ودون الكاتب الرشد روا فتوزع يأر الله فغسل وجاءه ويدك جل من قطين يوم حنا يوم فكرة حنا يأتي لك من قطين ومسح جرائك بيشا في كذا ومسح ذلك القطين في بيشا فاقه في كبلاليو ثم جاء إلى المسجد يدعو فصلى فيه فصلى يسأل يتمين من سائق نادي وقال من عمر بن الخطاب أتري من شيكن شواري عبد الله بن عمر كنا كم تسين دي سائق إلمي وزي إياه guda biyu da sa'ad da umar danko to shi ma ga shi ake cewa da to sannan kuma ba ana samari shi ma ya sha shafa ka gudu ya shiga masallaci ya salla wala ya haya ya haya kun yi haiki ta wasu ila malikun arabi ya kawar da abubu a salati an tambaye imam malik dangane da mutumin da ya arwalla irin arwalla da ake dan za a yi salla sun malaki sa kufai da daga sai sa kufin sun mabala sai dai fitsari sun malaka kuma sai cire wannan kufin ta, sun marar da kuma fi da jirage bayan da ya ce da su ya maida yanzu a yadda a nufin rudu'a da yanzu zai sake arwallah ke nan daga farko in je aka yi tambayar amma ma ya ce gyara tambayar ba ƙala ta yi ne yanzu zai kusai abu na farko wannan hukumin na zai fara ya fara cire ta tuntura sun mali yadda wakwa da ganin sai arwallah wa yadda su yi rigilai ne wanda ka farko wannan an fahimci wannan يوجه تفاقوة ذاته وإنما نقول على الكفين ما هذا القلب الذي في الكفين هم ظاهر خارج نور الوضوء أي وجد الشفاء كفوتي وجه لك الشفاء كفوتي كأي شين وجد تفاقوة في الكفين أشككم من لا يجب ما ظاهر كان هذا ما لكن بتخلق نور الوضوء فالفكر النهار wa amma man adkhala rijlaihi fil khuffayn amma wanda shigar da kafafuwan cikin hujje guda biyu a biya zahiratain alhalan ba suna da sarki bai kullul wuduhul wuduh sarki irin na alwala fala yamsah ala khuffayn to wannan ba zai shafa akan kuffin da guda biyu wannan shi قال وسئل مالك عن رجلا فخلق قدميه ثم لبس خفيه ثم اخر الوضوء اتي من الناس اكرمك الله مسلم في في وجه تفاقون لوجه تفاقون ناس بك سيسا خفيه ثم اخر الوضوء ثم باء الصلاه فقال الذي ينجح خفيه ثم ليتوضا وليغسل رجليه يتيسر وانه ممكن ناس ولا بيو فانني الولاء وانت تفاقون kenan wancan arwallan da aka ce an shiga da su zahira sai ya tsara kuma sarki ne na alwala na shari'a ba wai sarki an mulki da wani alwala ilimin hankali Allah ta ala shi mutum to wannan shi ne sharadin shafa kan ba al'amalu fil mulki ala al-kubayy قال وسئل مالك عن رجل توقع عليه الكفار فسها على المسألة الكفين أنت بين ما ما يكتل إذا مسلم به ولا الهلا أكون كفية تفرقون فسها على المسألة الكفين فيما كان شفاء تفرق من الناس حتى زق وضوءه وكذا حتى ما الولاة ما تدريما يا ما كوشي يا ما يصلى قال يوسف ليمسح على كفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء yace zai shafa a kan hukunta ya sake wannan sallar nasa amma ba zai sake arwara amma ba zai sake ba zai sake arwara kuma kun ga wannan hatta zahirin aikin shi na umar ba wani shi da ya rani in dai arwara da zai shafa a kan hukunta ba laifi ba ne Allah ta ya shi mutum wannan su ne a hadisai da imam Ali ya kawo mana nan da abin da ya shafi shafa a kan Allah ya ce al'amari mai mafi ala kufayi yaya aiki yake dangane da shafa a kan hukumi ma'ana ya ake yin ba قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسه على الخفين قال وكان لا يجيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح ظهورهما الإمام مالك يجي يروي كذا من الشاب بن قروة جوا شين الشاب بن قروة أن برعاء أباه يا جبا فان قروة ابن الزبير يمسح هذا الخلق فلينا شافا كونه قال شي قروة يجي جوا الشاب يجي جوا وكان لا يزيد إذا مكان هذا الخلقين ألا يمسح أي من ظهورهما baya ƙara komai idan kashi a akan shafa a kan akan hukumi iyakar saman kada yi ke shafa in ja imam malik ma'ana kamar da imam malik da yake ke wala yantahu guma baya shafan kasan hukumi saman kadai yake shafa banda ah, sai ce wa haddasa ne an malikin أنه سأل بن شهاب سوى إمام علي يتنبأ الإمام الزهري أنا لمن على الخوفين نحن عند شافع فالروفي كيف هو ويا ما أيه فهذا سأل بن شهاب لهداية جهة الخوفي والأخرى فوقه ثم أقربه ابن شهاب في كتابين ذلك sai sa hannunsa ƙasar kofinsa ɗayan kuma a sama kuma a marar kuma ko sai ya yi shi يشوت يسلك تياس من قال يا حياة يا حياة قال مالك مالك يتي وقول ابن شهاب أحب ما سميت إلي في ذلك <laughs> سورة كوانت اللي أكاو بك لفرقوت أما قال نبي ولا نبي شيء أحب ما سميت إلي قد أحسن من انتهى إلى ما سميت إلى ما سميت waɗannan su ne akar guda biyu da imam malik yake da su akan matsalar shafa kan amma akwai hadisi marfuri ko na ali bin abi talib law kana ad bil ra'yi la kana asfar al-khuf awla bil mas min awla min ala ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على وأعلى خفيه Na hakika tabbas na da an ba kuma na sha shafa shi a saman kuma mun yawa wa daga cikin sahabbai aka aka rubuta sama to bai kyau matsayin ishara da shi a daga ba ma imam malik shi yana da waɗannan asar ne guda biyu dukkan su ta ji ɗaya ne kafaje ke shi ake yi yanzu an ce a yi shafa da a shafi saman da a shafi saman da kasa ko kai ne in ba ka da wata hadisi haka bai ba malik ne haka da kuma haka da ko kai ne idan ba ka da wancan hadisin in ba ka san wancan hadisin ba babu shakka za ka ce wannan maganar da imam ali ya rinja wanda haka ibn shahab ne zuhuri ya kwatanta maka in ka yi wannan to kai ma za ka ce ne dalili kuma wani yana nuna mana cewa shi malamai suna ijtihadi so daga cikin imam malik ke tambayar malamin sai imam zuhuri wai ya kamata a yi zuhuri sai ya sa hannunsa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa sai ya shafa ka ga so abin da aka ce ke ka ga magana a ce in ka sa wannan kan wani a ƙasa ka yi sama in ka sa wannan ka ta gaba duk bai taso hatta imam zuhuri da ya sha shafa da ya sa sama ƙasa kowace sun ma ƙarar ma aka ce ba shafa aka ce ba idan an yi sallama daga sallah wani aka ake yi <laughs> eh me ake fara cewa istighfari ake yi ko astaghfirullah ake cewa <laughs> ah? ko tambayar da wata kuskure ne a cikin ana yin istighfari ne ko uku ko ko ana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su eh amma ne riwaya hadisi ta ce na muslim man kala ta kai istighfari ko uku sai ce Allahumma anta salamu minka salam tabaraka da kake ce ma imama au zai sai fa istighfar sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so da ka ruwayan ruwayan da zai ka yi istighfari ne ko sai ka da kin mai yanzu ya yake yin istighfari sai shi a wanda ya ce astaghfirullah astaghfirullah ba shi kenan ba ba ba da kenan ba to dai ka astaghfirullah astaghfirullah ba ba su ka su kuma ya ne su Thank <laughs> you. aka yi kun yanzu tambaya ta tana ta hanya ko ba ta ta hanya to ya kai ruwayar da ya zo ya kan yi istighfari amma lafazin istighfarin ba a shi aka rubuta ba min kalamin imam al-awza'i ne shi aka tambaya da ke to yaya zai to ko kace kaza sai dai ke iya kake magana ma ja ta ru'a na na Domin ne mai shafa a kan safa ya halatta ko bai halatta akwai dalili to akwai halattun shafa a kan shafa gaskiya ya halatta sabani ga malamai suka yi shi ne akwai hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana a ko babu wasu na ganin akwai hadisi har uku ma ba biyu ba guda ɗaya ba an fahimci magana sai dai an masa a cikin hukun da guda ɗaya ya sha Thank <laughs> you. حديثي نقول قول انت جواتر واشيني حديث رواية مجيلة ابن شعوبة يلزمني حديث نشكر فأما أولا لما لم يجي شيوا ومسح على على الدور فمسح على الدور في من ظلم في شفاقة الدور haka yanzu wani wanda yake sai suna cewa wani wannan hadisin ne ruwa su shira'a mai ruwaya ce shira'a ne ko shi ya kaɗai ta ruwayan nan daga ainihin mubira ibn shuba wa an anhu rawin akhar dukkan su ne tsakanin kane sai dai ba sabatun ne dukkan kowanne akwai dan magana akan hadinsa kuma duk wanda suka rawaci wannan hadisi daga mubira ibn shuba akalla mutum takwas zuwa sama sun ce an shafa ne akan kofi sai shi kaɗai ya ce an shafa a kan jawar yana mana fahimta babu wani wanda ya haɗe hadisin yi mishi musaba'a daga mujera cewa manzo Allah ya shafa a kan jawar bayyana duk sauran da suka haɗe sun na mujera tare da irin shaharar da ya da yawan hanyoyin da ya ce duka sun ce ya shafa a kan mutu shi sa ɗan hajji ya ce kai da kuskure su abu hajji suka ce kai a kuskure Shi Sufyan sauri yana da ruwan da suke ta hadisin ta ce kai wannan akwai kuskure a ciki. To da yawa daga cikin mutane suka ce akwai kuskure a ciki. Ba amma lura da mujarrabin kansu shi ne, nadin ya inganta wasu malaman sun inganta cewa ya yi hadisin ya da yasa ake yin an matsa da wata ta samu wanda zai hadisin tauban shi kuma ko in kitabi ne tsakanin tauban da wanda ya rika da gare shi daidai lokacin da limamu Ahmad ke ko kuma din limamu kai shi kuma yana isbatin kuma din shi kuma ɗayan hadisin da manzo Allah sallallahu ya turo wa ɗan tafiya ne fa amara mu an yankahu ala tasakhin ko yani al-imama wal رحمك الله بتفيتوا وما في فاسين تنمي أما هي تقولون الكفار يعني الكفار أنكم يتوانا لما يدوك الكفار كما أنشي اللغة يأكر كتاب الجواب تحديث يا إن بنت سيدي تفكر من التفاسين تنمي شين جواب ليه كفر كفر مني أبا يتوانا أما أتفاك ينبغي كمان ليه a shafa kan jawo ya tabbata da sahabbai da dama aƙalla za kai kamar da haka amma wanda ya tabbata da gare sun kai mutum hudu zuwa biyar amma an roƙi daga mutum takwas zuwa mutum sha biyar duka shafa akan da daga ci akwai ibn umar yana da ɗan takalmin shi mai ɗan igiya an fahimci wannan da ya arwala ai azumin biyo inda ya arwala a masallaci ya shafa shi to wannan ma ka je ya arwala a takalmin ma shi zai shiga masallaci sai ya shafa a saukar me iya ba na alayi jajawar abu ne a ƙasa safa kawai sai ya shafa ya shiga masallaci sai ba ma inda ya arwala ne shafa sai da zuwa masallacin sai ya shafa sai ya shafa yanzu wannan na alayyar da bai cire ba lumha kenan nan shafa da ni karatu ko da abu da mutu Ba shi sharaɗi ba ne a lissi a faru in ka zo min shafa a tsamukin nan akan ce sai ka faru da idan na wuta yi ƙasa haɗa nan ta nan so a taƙaice waɗannan duniya bai an a galibin آه، في آثر عليهم على الإنشاء فأثنى أن تتركين وبيتك للأتتركين تعريف المسيام أتتركين بيوت نفسك من جفافهم كودتنا جائدة كتان من ميدة الزبا مطيرة تحكي بالرابش فنان كتان المسلوة كتن أبي إلا من روض روض فأبن بيتنا مادة كتان يندو إن أولوها والله كرمي فنكم روض روض نجو فأبن لا تتفرش أرعي ومن نجو إلا مسافر sai na kalli kofi idan ka san me ya kofi to kalli irin katin kofin nan na ofisoshin yanzu wanda ya fito ne mai cire shi kofi ko wanda amma ma wani ya shafa a kai to ne fi cancanta a yi masa sauƙin ke ne fi cancanta a yi masa sauƙin ne a yi masa sauƙin kamar shafofin da muke magana a kan rawan gidan da mata da suke sa kimani ko don wannan lullufin da mace ke sawa da rawan da ake ɗaurawa wanne ku sauƙin a cire shi a mai da lullufin ko ko rawani a mai da kila muna fahimta kenan shi haka akan rawani din akwai maslaha wani gidan wani rawani ma har a mashi aka yi aka bar shi a kula in zai zafi ya dauko ya kayan tana kwanciyar wani ruwan ne na yi an ka zai koma shi ya wani kuma zai iya mai da rawan amma ba, da an rike mishi nan ya ci ko ba haka ba ne sai abubuwan da shari'a kan kalla ke ne sai ce sokiya ke ko da kana akwai asar da ke ala da kalmi akwai wani ce akwai asar da kan ba akwai kuma abin da ke kana su inganta ko kana da biyu daga cikin su ina ta iya hujja da su akan halaccin shafa akan aljawar sannan kiyasi da bayan da muka ambata kiyasi sahihi na nuna halaccin mata so da ne ne saboda in dai har shafa akan hujja amma sarrafa ya sauki kawai sabon su ne da shi ilimin amfani to a sannan kuma da ake ta kyan can shi ba komai kai sha ba ka shigo da shi masallaci ba ka ba da ke cikin takalmi yana ballantana ba da ke cikin takalmi da wanda ya da tsafta shi ne karɓa a bisa mabuki idan kuma har shari'a ta kalli sabo ne to ai shi ma kafin yanzu da shi aka kafin tare da cewa kuma an cire kafa ya fi ya fi duniya ta cire kofi ko bai kuma amma wani ya cire kafa kuma yanzu kafin ya mai da kafa dai kuma ya idan da sallah na zo ana kici kicin ban wani amma idan to su daga shi ya riga a lalace na shafa ya huta ba su ya cire alayi halin akwai asar al-mawdufa ingantattu tabbatattu a baya sana ta hadisai mu da abubuwan da akwai sabani a cikin su amma duka sun yi tsayin takalle su da cewa alayyi magana akwai asali yana da asali a hadisi ai da suka lantar alaikin jawar kamar da liman malibin al-khatim ya kawo a cikin littafin kalmasu adal jawarai duk duka littafari cikin shi allumin haifin lura ba wani ma'ana za ka ba da ya wuce wannan a wannan rayuwar ne saboda ai a su ga irin wanda ke to mu a ne muke yi dukan tashi ne a kasan takalmi ko in ta kalla dole za ka ba shi ba kan nan ba idan ka tura wannan kafin ka ce ba shi ne jarraba kafin abubuwa da yawa a wancan da yanzu ba za ka iya samun maka da ma'ana ba shi to yadda suke a lokacin ba haka suke ba a yanzu idan a wancan lokacin an yi safa ta abin na ɗan ɗan buhun algarara masu algarara a ko. an samu wani abu kamar buhun a shasha an yi safa da shi an sa yanzu irin shi la'aka kun kuma irin safan da suka sa wancan lokutan yanzu irin shi ake sawa ka ji a ko ba haka ba ta sai ga yanayin yadda zamanin ke tafiya shi in ne amma masirar na canza ko a wancan lokacin zaka ta masirar na canza da jama'a yanzu zuwa amma me nake nufi me ne jarab duk an gawa ta'arifin su me mana me shi mana ina ake sa shi saboda me ake sa shi me yake a wurin Ko yana sa ya kafa ne kaurinsa bai kai kaurin kofi ba haka yake a jikin shi kaurinsa bai kai raƙiƙun ne kaurinsa bai kai kaurin kofi ba akan sa shi kuma asa sa na anai a kan shi to ne wanda miye wannan safa ne kawai safa ne kawai sun haka duk wani fana duk an gama dai safa ne in ba haka ba sai na ce ba shi yanzu ko ba haka ba ne sai ce ba shi dai da shi safa ne الله أعلم عليكم السلام ya danganta da asalin lokacin da ya sa hukun idan asalin lokacin da ya sa hukun arwallaye sai daga baya ba shi da arwallon kuma ba ruwa ta yi taimama ta fahimta to shi kenan yanzu ya halatta ya sami ruwa zai arwalla ya shafa a kansu idan ku tun farko ba arwalla ke da shi ba sarkin taimama ne ya sa wannan hukun da shi ba zai shafa a kansu ka fahimta so da taimama ba a shafin kafa ba ko so kuki bai da kai ka taimama na ah, malamai sun tattuna dangane da kuki su ya rufe idan sauro ba su ya rufe ba sahabbai suna sa kuki mai rufe idan sauro suna sa kuka rufe idan sauro duk an sa mai rufe idan sa mai zama cewa ya kece haka idan sabon ya bayyana to haka yanzu safa mai rufe idan sabon safa mai rufe idan sabon ya halatta ya shafa kan shi ko da halatta ba kuma in za a yi shafa idan sau ake shafa ko saman kaza. to wai ma ina ne ka ka'abai ma tukuna shi kan shi mun tattauna ko akwai maganganu wai ka abin ina idan ka ne ko kashin saman kafa ne ka abin kuma nan ke ganin wannan kashin ya cikin kafan nan shine abin na ɗaya kafan abin to ka'aban kafafuwa biyu ne wa arji lakum ta fi ila al-ka'abayn to da ka cewa idan ka abin dan sai ne mafi rinjaye ba wani kafa'iyin bane an fahimci wannan sai da idan har akwai na ikhtilaf akan ai salan salamar ka abin nan wai ina ce to ta ga maganar ka ce bai rufe ma irin sauro ma sai mu ce ya rufe saman kafa kuma dama saman gaban ake sha to da haka a dunkule duk abin da sunan hukun zai gaskata a kan shi za a ce ya sa hukki ko ya sa kafa ya lafa kai shafa wallahu a'lam Thank you. wata a kan hutun nan yana da lokaci kayyadajje eh yana da shi akwai hadisan da suka zo da akwai wanda suka zo مخيلة ابن عمر عمر بن الخطاب أروى في ثلاثين مسألة سلطان بيجريش أكمروا جو توكيد amma hadisin marfu'i da ya zo ne talakin برابي من husain guda biyu حسنة ɗaya ya tabbata da isnadin hasan kuma da to na ɗauko wancan da ya inganta da asar umar ɗan da ya inganta idan ya zama to an samu nafi mutsalaki an samu kuma wanda yake mukayyar وماذا أتوقع مقيد يكون مطلق يجمد المطلق على المقيد إلى من أفهمت يجمد المطلق على المقيد يا أخوان مطلق من سيأتوا ولا شاكم مقيد معناتها سيأتوا فيه من سيأتوا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالي منها ليل للمذاكر أن ليس يجوز أن يمرنا أن تهون تقيم وأنا شيء ما يصير عندي لا شيء ما هو مالي ما أنا بدون بايع بدون بايع في مكان تبليس كم أنا كان عندي كاسة روسي كل كاسة مكان الجيران يبغى كان حلم كده إنه كده شيء ما أقوله ضابط هذا كده شيء هذا ما ضابط هذا مثلا شيء هذا a kai ko mun magana a kai shi ko kai shafa a kai asali shi ne za ka shafa tun daga nan har ya kuma ka dawo da shi shi na abin da sun nan karatu amma tun da so ne lim'a eh, wani shafa ya zama to an samu wajibcin ta amin ba sharafi zai sannan wannan hadis da muke ishara da abin mu gida zai shi wa ce a kasarsun mutum ala na ce su wa alashin ma a wani kufai to kuma alamar ke gani a ce kan ma ba wa su biyu na tafiye shi duka ba tunda ga shi yanzu aka gashi gaban goshi zafin da aka shafi gashi gaban goshi an haɗa da rawani ne imam shafi shi hujjar da akan halatta shafan wani sashi ya ɗauki wancan wani sabbin biyu da suna wajen babin tarjibiyya ce ai bi ba a abin ya rubuta su haka ya fahimce su da haka yana ganin gwargwadon abin da mutum ya shafa ya yi kawai an ɗan tattauna a lokaci da wanda zai arwala sai cire hulen sai ya ɗaga kan ya a tsakiyar kai sai dai cire hulen sai ya ɗaga daidai tsakiyar na ganin tun da tsakiya ne zai gano da roge da gefe Allah faɗa na ƙarshe ke yi daga lokacin da ya fi alwala ka gane daga lokacin da aka yi arwallon ya sa kufinsa to daga lokacin aka ba shi ne kwana ne a'a aka ba shi dare ɗaya da yi mutoci na yi ne da ya abar in cewa gara duk kana so a ce maka daga lokacin da ya fara shafar ne Thank you. sakan ta fara kama shi shi ma zai ɗauka mana zai ɗauki daga lokacin da ya alwala ne da daga lokacin da ya fara shafa idan daga lokacin da ya fara shafa ne kila ya yi ya sa hukunka yi arwala da ya sa hukunka ko kuma yi arwala da azar ya sa hukunka bai arwala bai sake arwala ba sai magariba kenan sai wata magariba idan mai itibarin su da azahar ne ke na azahar na zagayowa da su zai cire ran ta tabanci an fahimci magana abin da ya da ce daga lokacin da ya sa da shari'a tana kallon tsafta an fahimci wannan ta sa shi hayi awa a ashirin da uku cire ta wancan kafa su ana lura da kuri nufi ne na kafar a cikin hausa ba wai adadin sallah biyar din da ya shafar shi ne abin da yake a kasuwa shi sa ke magana amma an ɗauki kanan shi ne mutum ne Allah ba ku ya mu ba kuma ba mu da kuma